الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتم من رياض الصالحين wallafan al'imam abu zakariya annawawi a wannan matsalaci juma'a na dogeni da ke cikin garin ne ta yola a yau insha Allah za mu yi darasi na 48 ina tamani za mu tashi babu bayani kamar hatin mina shuhada fi sawabin akhira haka ne babin da ke bayanin jama'atin wasu mutane ko su jama'a min shuhada na daga shahidai su yi sawabil akhirati wa jalladan lahira wato a duniya su ba shahidai bane amma an je lahira za a tace su shahidai da ba su lada irin na masu shahada wa yughassaluna ana musu wanka idan sun rasu su kuma shahidai na wajen yaki ba a musu wanka ana barin su da jini wa sallah alaihim ana yi musu sallah kuma shahidai na wurin yaki kuma ba a musu sallah wanda ba wai haramun ne a musu sallah ba amma bai zama wajibi a musu sallah ba da tilafi hakiri saɓani wanda aka kashe fi harbin kukari a yakin rafai shi ba a masa wanka ba a masa wato ainihin sallah wato akwai wani wata irin mutuwa wanda in ka yi ta to ka yi shahada ne kawai da cewa za a maka Allah a maka wanka su za mu karanta a wannan babi hadisi na farko an abi hurairah radiyallahu anhu قال wa رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المدعون والمبدون والغريق وصاحب الحدم والشهيد في سبيل الله muttafaqun alayhi wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya dare shi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يأتي الشهداء biyar ne.' قدا بيرني أي خمسة أصناف نوع بيرني يأتي المزعوم wanda ya mutu a lokacin annoba shine almad'un kalman mata bi saubin da'un wanda ya mutu da saubin annoba da'un shine alwaba su ya mutu da sababin kwarala ko sababin abin nan ya eh, ke cewa abin ne amai da gudawa misali shine kwalara din ko kuma ya mutu da sababin ebola ko kuma me suna wannan ciwon nan ne covid-19 corona abin nan corona har na fara manta sunan wasu abin corona ko makamancin wannan duk ciwon da za a ce ana kamuwa mai yaduwa wani ya kamu wani ma ya kamu Ko shi ake cewa annoba wanda ya mutuwa irin wannan ciwon ya yi shahada mana ladan da za a bashi kamar ladan shahidai ne ba za a masa tambayar kamar ba shine ne madum eh wasu suna fassara shi wanda aka soka sun dauka daga adda'an ne daga suka a ah, daga adda'un ne annoba to da ka wanda ya mutu da sababin annoba shi ma shahidi ne za a ba shi ladan shahada wal mabdun da wanda ya mutu da sababin ciwon ciki kuma na bin mafi ce kowane irin nau'i na ciwon ciki wasu suka ce gudawa wani mutu da sababin gudawa wasu suka ce kumburin ciki wasu suka ce kaza to kowane irin nau'i na ciwon ciki gudawa ne kumburin ciki ne kamewan ciki ne ko ma ne in je da sababin ciwon ciki mutum ya mutu to ya shahara wanda ciwon ciki yana daga cikin cututtuka masu masu tsanani wanda suke ba su da daɗi masu azabtar da mutum ya rasa inda yake kuma a ce ciwon kansan ciki kaga akwai matsala da sauran cututtuka wanda za su kulle mutum ciwon hanta ciwon koda da makamancin wani. to kaga duka wannan almaqulu ne masu ciwon ciki ne to duka irin nan shahada ne mutu mutu a wannan hali ya yi mutuwar shahada sai ya ce wala gariku da wanda ya durmuya a cikin ruwa kamar jirgin ruwan kife da shi ko aka jefa shi cikin ruwa ya faɗi ya mutu ruwa cinye shi dai ko ambaliyar ruwa ba sai a koge ba ko ya faɗa rijiya ya mutu shi ma ya yi shahada ba ba shi ladan mai shahada ko sahibul hadami da ma abokin rubtawa wato wani gini ya faɗo kan mutum ko mota ta buge shi wani abu ya faɗo daga sama a kansa wani abu ya buge shi a nan shi ma shahada ne shi mutum faɗe nan wani abu ya zo bai goge ga kawai shi nan sannan na biyar shine wa shahidu fi na wanda ya shahada don ɗaukaka addinin Allah wato wajen yaƙi kenan wannan hadisin ya kashe nan guda hudu kari akan wanda ya shahada a fagen fama amma wani hadisin wanda imam mali ya wato a muwatsa يتعشهداء الصبعة سوى القتيل في سبيل الله واسه شهادة بلا بقيني بلنه ولا تكشي دون توقف عزيني خلق يتي المطهون شهيد والمطهون شهيد والغريق شهيد والشاهب ذات الدم شهيد والذي يموت ذات الهدم شهيد والمرأة التي تموت بجمع شهيدة وصاحب الحريق شهيد wanda ya mutu da sababin annoba ya yi shahada wanda ya mutu da sababin ciwon ciki ya yi shahada wanda ruwa ya cinye shi ya yi shahada wanda don mun fashe shi a wancan hadisi a sai haka samu ƙari wa sahibu su jami da ma abokin ciwon kwaibi ciki a ciki wato wanda cikinsa gefen cikinsa yake ciwo a ta ciki ya mutu da sababin wannan ya yi shahada eh suka ce za su jefe ƙurhatun fil bada ƙurhatun ƙurhatun fil jambi batinan ƙurhatun fil jambi batinan wani kurji ne a ciki a gefen cikin mutum ana bu anya ba walsa ne kuwa ya kamata ya zama walsa domin walsa kurji ne kuma yawanci a gefe ne za ka fi shi kama maka gefen nan ka ga walsa ta shiga kenan wanda ya mutu da tsawon ƙwansa shi ma ya yi shahada da na taɓa cewa ƙwansa ba ta kashe mutum wani ɗan wana ya rasu da sababin ƙwansa ne tabbata zai ƙwansa ma ana mutuwa da sababin ƙwansa ko kuma kidney stone shi ma wani dutse fito mutum shi ma a gefen ciki ne yana yana makwai mutum to kaga wannan shi ma zai iya zama zafin can jikin to da ka gefe ɗaya zai rike ka da yadda za ka sa kanka kamar za ka mutu wanda ya mutu da sauƙin wannan shi ma ya shahara sannan sai ce wanda ya mutu ta da wanda ke mutuwa karkashin rushewan wani abu ko mota ta zo ta take shi ko ta buge shi ko gini ya fato a kansa ko beni ko makamancin wannan ko mota ta kwanta a kansa ko babur ya kwanta a kansa ya mutu da sauƙin ko ta bishiya duk wannan yana ta talhadar shi ma ya yi shahada da ko matan da take rasuwa ita mai da sababin haifuwa ko da sababin ko ta mutu da cikinta ba ce na ɗaukar matsala guda biyu duk matan da ta rasu da sababin haifuwa ko ta yi shahada ita ma za a ba ta ladan shahidai ba za a mata tambayar sababi ba haka matan da ta mutu da ciki tana rike da tana ɗauke da cikin ta mutu tare da cikin to ita ma ta yi ta yi shahada to sai wa sahibul harib da shi ma'abocin gobara wanda gobara ta cinye shi wanda ya mutu da sabbin gobara kuma mutuwa ne ta azaba to wanda wuta ta cinye shi shi ma ya shahada to kaga anan guda bakwai aka faɗa wanda wanda ya shahada fi sabilillah shi na takwas wato wanda ya je fagen fama wanda ya rinsu a fagen yaki حديث ذكر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون شهداء فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذا لقليلون إذا لقليل قالوا فمن هم يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الساعون فهو شهيد ومن مات في البتن فهو شهيد والغريق شهيد رواه مسلم wani hadisi ma mutum ya ruwaito shi wa anhu daga abu huraira ba da tsada kada rasulullahi sallama a zara sama ya ce mata wanduna shahada a fiku ne kuke lissafa safa ne a cikin ku suwa kuke lissafa a matsayin sun yi shahada kalu sai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah sallama man qutila fi sabilillah fa huwa shahid duk da kake shi a wajen yaki fi sabilillah yayi shahada wannan kake shi a fadin fama ya yi shahada kaga wannan sananne ne da mana mu shahidi wanda muka sani wanda aka kai shi a wajen yakin kafirai kada sai maza su sai sai inna shuhada ummati idan la qalidu lalle shahidan al'umma ta in dai a yanda kuka faɗan nan ne yan kadan ne inna shuhada ummati lalle shahidan al'umma na idan a yayin nan a cikin wannan magana taku la qalidun wallahi yan kadan ne kenan kuna da yawa kaga akwai ƙari kenan ban da wannan kaga sai suka ce faman hum ya rasulullah to suwa ya rasulullah kaga sai ce man da fi sabilillah fa huwa shahid wanda aka ce shi a wajen yaƙi don ɗaukaka addinin Allah to ya yi shahada ka ga abin da suka faɗan an tabbatar da shi ai su ne ma manyan shahidan kenan masu mutuwa a fagen fama da ke yakan kafirai ya ce wa man mata fi sabilillah fa huwa shahid wanda ya mutu a wajen yaƙi na ɗaukaka addinin Allah ko wa shahidu shi ma shahidi ne ta ba aka ce man kuti da gom wanda aka kashe shi sannan na biyun kuma aka ce man mata wanda ya mutu kaga wanda aka kashe shi wanda kafirai suka kashe ke a wajen yaƙi wanda ya mutu kuma ya fita yaƙin amma wani ciwo ya kashe shi wani tsautsayi ya kashe shi to shi ma ya shahada shi ma shahidi ne duk da cewa ba kafirai ne suka kashe shi ba yace wa man mata fi da'uni fa huwa shahidun wanda ya mutu a wajen annoba shi ma shahidi ne a ciwo na annoba kaga shine al mataun kenan daga al taun kuma ga anan wannan hadisi ya fassara shi ya ce fi ta'uni kaga bai ce fi ne ba wajen annoba ba suka ba ya zo hadisin bukhari at-ta'unu shahadatu li kulli muslim shi ita annoba shahada ne ga kowane musulmi kowane musulmi in yi mutu da sababin annoba ko ya yi shahada hadisin bukhari da muslim sai ce wa man mata fil batani fa huwa shahid duk wanda ya mutu fil batani a ciwon ciki fa huwa shahidun to ya yi shahada ko amai da gudawa ko kumburin ciki ko ulsa ko mami ko abun nan kansa da sauransu ya yi shahada Wani gari ko shahidu wani gariqu wanda ya dulmuya a ruwa ya rasu shi ma ya yi shahada ko abin nan ambaliyar ruwa ko kogi ko rijiya ko gulbi ko makamancin wannan rawahu muslim imam muslim rawaito hadisi idan wannan ne yana daga cikin alamu na kyakkyawan cikawa mutum mutuwa irin waɗannan hali matuƙar yana da imani to ya yi shahada حديث نجم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد متفق عليه وانا حديث نجم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الا يتدس شيء بابنسا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon الله صلى الله عليه وسلم ياتي من قتل دون ماله دون aka kashe shi domin ya kare dukiyansa a wajen kare dukiyansa fa huwa shahidun yi shahada yi shahada duk wanda wani ya zo kwace masa dukiyansa ya ce bai zai bayar ba wanda ya kare shi da yaƙi shi ma shirya yaƙi don ya kare kansa don aka kashe shi ya yi shahada mustafa kuna dai bukari da mutum suka rawaito hadisi saboda ai dukiya lura ne na rayuwa ba lura ce ta rayuwa wanda ka za mu karanta hadisi a can gaba wanda wani tambayi maza kuma ya ce mutum ne ke ce mutum ne zai kwace dukiya na ce karka ba shi ni ya ke ka ni ya ke ni ba ya ke shi ya kashe ni kai na yi shahada kai shahada in ni na kashe shi ba ka kashe banza ita zai tafi za ka duk wanda kokarin kare dukiyarsa ya mutu ko ya yi shahada mutum ya zai afka maka da don ya kwace maka dukiya ya kashe ka ko ka nemi kare kanka ko baka nema ba ma sai ka kai shahada ne وانا أبي سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل بن نفيل أهل العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح abu dawud ya rawaito hadisin da tirmidhi kuma yace hadisi ne sahihi wa an abil awar da gababan awar shi ne sa'id bin zaid sa'id dan zaid bin amr bin nufayl ahad al ashara ɗaya daga cikin goma al-mashhud lahu bi janna wanda aka mutu al-bishr da aljanna shine wanda ba sanin ne sosai ba a cikin su Cikin goma da aka al-bishr da janna, abubakar umar usman aliyu abdurrahman bin auf طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص زبير بن عوام عبد أبن ميد إني أبو عبيد عمرو بن جراس سعيد بن زيد سعيد بن بن زيد فشيني رويت أن حديث رضي الله عنهم أن لا يجلسوا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من الله صلى الله عليه وسلم هنا سوى من قتل دون ماله فهو شهيد دون أكا كشيش دون ماله wajen kare dukiyarsa ko don dukiyarsa fa shahidun wato shi mai shahada ne ya yi shahada Ya ka idan mutum ya zai afka maka da makami don ya kwace maka kuɗi ya kashe ka kan shahada wajen ko kana kokarin kare dukiyarka ya kashe ka kai shahada wannan kuce da duna dami duk wanda aka kashe shi don kare jininsa fa huwa shahidun shi ma ya shahada wato ne yanzu zai kashe ka ya yi iya kokarin ka kare kanka har ya yi galba akan kai kashe ka da kai shahada idan ya kashe ka wa man qutila duna dini duk wanda ka kashe shi a wajen kare addinin sa fa huwa shahidu shi ma ya shahada wato mutum ne saboda addinin sa wani makiyin Allah makiyin addini zai kashe ka saboda ka da riko da addini idan ya kashe ka kai shahada ne aka samu ladan shahidi ranar alkiyama su da za a maka a maka wanka amma ba za a maka tambayar kabari ba wa man qatila duna ahlihi wanda a kashe shi don kare iyalinsa ko wa shahidun shi shahidi wani yazo zai kashe maka mata ko ƴaƴa ko mahaifa ko makamantan wani sai ka zo za ka kare su ko zai lalata da matan ka tashi ka tsaya iya karfin kai kashe ka ko kai shahada sai eh, wannan ya yi shahada saboda ga wannan suna cikin shahidai waɗanda ba na fagen fama ba daga ƙari ne akan wa'insan shahidin ƙari ne akan wa'insan daga wa'innan duka kare abubuwa ne na lalura yanzu a nan akwai abubuwatun kam ta ga wani kuti da duna malihi wannan aka ce don kare dukiyarsa kaga hibzul mali kare dukiya da lura ne dole daga kare dukiyarsa kai ma ba ya saka lalata ta wa ballantana wani saboda dukiya da lura ne kaga dai yake nan wannan kwatila duna dani wajen kare ranka aka kashe ka yi shahada saboda wajibi ne ka tsare ranka shine hibzun nan ko ka tsare ran wani za ka kare rai kar a da jini wajibi ne sannan wa man qutila duna dini, wanda aka kashe shi nan kare addinin sa kaga hibzun dini kenan shi ma lalura ne wajibi ne shi ko man kuce duna hali ko wa shaidu wannan kai don kare iyali sa kaga ibn nafsi ke kare mutunci shi ma wato ainihin wajibi guda ɗaya ne bai zo ba shine duna akali to kaga duna akali zai shiga cikin duna nafsi ke ko duna dalihi da ai kokarin kare ka wanda zai tafiyar ma da hankali ka sai ya buge ka kafin iya tafiyar maka da hankalinka saboda haka dole ka kare wa'annan وانا حديث أبو داود يروي الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار رواه مسلم وعن أبي إمام مسلم رويته حديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه لدى أبو هريرة الله يتدش قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ونمتن يازو إزواج مزالة تسمى يا رسول الله ya manzon Allah a ra'aita in ja a rajulun yuridu akhdha mali ba ni labari yanzu inda wani zai zo ya kwace dukiyata in barazana yake kawo dukiyanka in ba ka ba zan kashe ka kada sai ce fala tu tsihi mala ka ba shi dukiyar ba ka rike ya zuciya da lura ne to ne sai dan ma barazana kawai sai ka ba shi karkai haka kada ya ce a ra'aita in katala ni to ya rasula ba da labari in kuma ya yake ni ba fito da makami zai yake ni akan in ban ba shi dukiyar ba ana sai ce ka ci ka yaƙe shi kai ma kai ba namiji ba ne sai ma ka yaƙe shi ƙara sai ce a ra'aita in ƙatala ne ba ni labari ya suna idan ya kashe ni ba Kalifa an ta shahidu ta yi shahada. Adanna za kata ta yi. Kala ya ce an aita in a can ta ku. Ya suna ba labarin, in na kashe shi ba a kala uwa fitilariki ko ina huta. In na kashe shi ka kai mu ta ba komai akan ka, ba ka fara ba komai. Iman musulunci ya rubuta hadishi. A kare kenan, al'adu shi ne mutum ya zo mai kare dukiyar dukiyarka. kar wani ya zai ce ba ni kaza kawai ka miƙa masa sai dai idan ka ga ya ci karfinka wannan kuma ka sake to idan mutum ya zo kwace maka dukiya ba wai wajibi ne da aka ce kar ka bashi ba wai haramun ne ka bashi ba sannan ya yage ka yage shi ba wajibi ne ka yage shi ba wannan gari daman ka ne in ka ga za ka iya hana shi ka kwana lafiya sai ka hana shi in wani barazana ne kawai ta banza sai ka hana shi in ka ga in za ku yaƙin ma za ka ci galba a kan ka yaƙe shi ka yaƙe shi kawai ka gama da shi ka rage barna dama sana da kai ka ko kana da wani makamin ka ka fito da shi inda duk wanda suka fi rawa yana yaƙan su wajen sun daina amma da sun shigo ta ga hannu kawai ake a yi sarana ya ba su sai da za ka iya ka yi ba ka iya ba kuma to kar ka fara da muguwar ba ma yin daji yin daji baka shirya ba dawa kaga kuma kana wayo Allah aka maka taimako to kaga sai mutum ya hakura amma in ba haka ba kai ma jarumi ne ku buga kawai in ya kashe ka ka tafi aljanna ka kashe shi ka kashe Allah mutar jahannama zai tafi mutar jahannama zai tafi zai hadu da sakamakon zaluncinsa wanda ya kulla Wannan kuma ba komai akan ka babu kafara da wayannan su ne shahidai na lahira kenan a duniya a zahiri ba shahada su kai ba amma a hakika kuma sun yi shahada a aljanna za su kai sai babi na gaba babu fadlil ikiti babi da ke bayani fadalan yan tabawa yan tabawa bawa shine wanda asali aka to shi a wajen yaki ko kuma bawa ya haife shi baiwa ta haife shi wannan ya zama bawa to in ka yanta shi ya ci gaba da harkokin da ke na maimakon yana maka hidima to za ka samu قال الله تعالى إمام الله يبيته وبلغ ثلاثة فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة حق أبا كرة البلد فلقتحم العقبة بكوتا يا كيتري جوز وتجعلهم هاي معنى معنى فلقتحم أي هلقتحم إنما دا يا كوتا دون إتحم معنى سكا كوتا تيمو أصلا ينسى rahama ne ya ma da ƙarfi ba kuma suka ce dutse dutse a jahannama ake ne to me zai ne ka kuka ka samu ka ƙetare wutar jahannama to sai aka ce wa ma adraka mal aqaba to ne wannan kukawa a jihar ƙetare wannan dutse wanda yake cikin wutar jahannama shine fakku ba, ka yanta bawa ko bai shi kenan ka ta kanka daga wutar jahannama ka kanka daga wutar jahannama in kai haka Kina abin da ake nufi a nan ka ciyar da dukiyarka fi sabila wajen yanta bayi da ciyar da bayin Allah don ka ketare wannan dukiyar wutar jahannama dukiyar Allah ka ba jabalu fi jahannam ko suka ce darakat na jahannama su ne aka ba wato hawa hawa da ake nan kasa kasa za ka daga sama ka dinga kasa kasa kasa ga matakala ka samu ka kutsa ka ketare wannan wurin ma shi ka ketare firafi da ƙetare siraɗi a sai aka ce menene ƙetare siraɗi shine ka ɗin tabawa kuma ba shi kaɗai bane ko kura ka ba au idiamu fi yawmi zi ci man za masraba au miskinan za matraba ko za ka ciyar da mutane lokacin da ake yunwa ka ciyar da miskini wanda yake zuba hannu wanda bai da komai ko kuma maraya ko na kusa ko na nesa Kuna kenan ka siyar da dukiyanka fi sabila wajen in ta bayi ko siyar da bayin Allah. To zan ka yaka za ka ƙetare sirari da gudu shi za ka ƙetare wutar jahannama. Shi yasa suka fassara ma akaban da sirari kawai domin wani doro ne akan wutar jahannama. Kuna ka za ka ƙetare za ka da shi. Idan kana son ka kutsa ka ƙetare wuta da ƙarfi an ta ankara ka shige ka tafi aljanna ka dinga yin ta bayi ka dinga ciyar da dukiyarka fi sabilillah idan kai haka to ka kama hanyar tafiya aljanna kenan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبه مسلمه اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه متفق عليه وانا حديث البخاري ده مسلم سكر وتوش وعن أبي هريرة لدى أبو هريرة رضي الله عنه ألا يجد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل تسمع يا كيا مني كاغو أنا جيت يا كابو شي دارت با إن دارت ولا ba wani sahabi ne ya gaya masa ba daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kan ataka raqabatan muslimatan wanda ya musulmi ko baiwa musulma in an ce rakaba wuya ya musulma ya shiga baiwa ta shiga muslimatan musulmi ko musulma wa ataka Allahu bi kulli udhun minhu Allah zai yanta zai Allahu minhu bi kulli udhun minhu minhu min Allahu Allah zai yanta gaba minhu ta min an daga wuta bi kulli udhun minhu daga kowane gaba na wannan bawan da ya yanta ataka Allahu Allah zai zai yanta bi kulli ubin da sababin kowace gaba minhu na wannan bawan da ya inta ubuwan gaba minhu na shi wanda ya yanta minan nari daga wutar jahannama to haka ka yanta idon sa Allah ya yanta idon ka daga wutar ka yanta kansa ka yanta hannunsa in ka yanta bawa dukkan ka yanta gaba daya Allah zai yanta gaban ka daga wutar jahannama ba za ka shiga wutarwa in ka yanta bawa fi sabilillah yace hatta farjahu har farjinsa bi farjihi da farjinsa yi yin tafarjin sa Allah zai yin tafarjin sa kuma to me yasa aka ga tsari da farji ko da farji mahalli ne na alfasha na muna na ayyuka shine zina ko kai zina in kai ta ba Allah ya fi maka kenan laifin da kai ne zina ba yin tafarjin ka daga wutan wato ainihin jahannam wan fadi aka don a nuna ko ina a jikinka an yanta shi ko a ina a jikinka an yanta shi so da ka yanta bawa yana sa Allah ta'ala ya yanta mutum daga wutar jahannama mai zama in ya mutu ba zai shiga wutar jahannama ba saboda wannan aikin alkhairi babba ne to tare da cewa ba a yanta rabin bawa ko mun yi wannan karatun a cikin littafin tsari da kuma tofatul hukam ba za ka ce ka yanta hannun bawan hawa ko ka inta kafan bawanka ko ka inta kan bawanka ya ce to an cika ta maka sauran kana faɗan haka ya intu gaba daya haka ne in kace na inta rabin bawa na to an jaka ta maka rabin ya inta kuma na inta kashi ɗaya cikin uku na bawa na shikenan ya inta gaba ɗaya bara a ce yau da maka aiki gobe jibi gobe ne gobe da gobe ma aikin jibi ne naka aikin ba sai dai idan bawan ku biyo ne sai kace ka inta na karibon ya tilasta maka a yi wa ɗaya rabin kuɗi a tilasta maka ka bawa ɗaya wanda kuka mallaki bawan ta'in in ba ka da ko kobo ne ya ce to yana nan rabin sa bawa rabin sa ta yin yi wa mai gidansa sayan aiki gobe kuma ya ga dama ya bacci ka ko je aikin ka ta rike nan ba a inda wani bangare na ba a bar wani bangare sai a halin da lura idan ku biyo ne bayan kuka mallaki bawan ka inda ka rijin ko baka da kudin da za ka yanta tsere sannan da aka ce man a taka rakabatan musulma wanda ya yanta bawa musulmi ko baiwa musulma Allah zai inta shi daga wutan jahannama wanda ya inta bawa ta kuri ba akwai lada in ka inta bawa ta kuri in ba musulmi in ka inta shi ka ba shi yanci maimakon ya shagala da hidiman mai gidansa ya ta kallolinsa ya ta karatu alkurani ya ta zikiri ya bauta wa Allah yadda yake so kaga yanta shi yana da fa'ida babba sai kai inta kafuri ba wanda ba musulmi ba akwai lada ko babu shi ma akwai lada akwai lada amma ladarsa bai kai kamuni ko da za ka ce wanda ya yanta bawa kafuri Allah zai yanta shi daga wuta ba ai ba faɗi wannan ba me yasa aka ce rakabatan muslimatan ya ga mu'min sai in bawa mu'mini za a samu wannan fadala a wata riwaya rakabatan mu'minatan sai mu'mini za ka wannan takayyidin yana nan to wanda ya yanta kafuri ba zai samu lada amma ba za ka ce za a yanta shi daga wutar jihar nan saboda ai hadisin ya ce musulmi amma can din ma zai samu lada to zai zan kace baki kafuri ba za ka samu lada wani ko kare ka taimaka za ta samu lada ina jin kishiwa ka bashi ruwa ko za ka ballanta na kafuri ka bashi ne ki ka taimake shi manzo sai yana ba kafurai kyauta ko ina ba su kyauta za ka ce ba lada ne haka in kai ta ji akwai lada amma bai kai ka yanta musulmi ba ko ka yanta mumini ba رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند آلها وأكثرها ثمنا متفق عليه وقال مسلم وعليش wani abin zarin daga abu zarin ilgifari rabbi Allah wa anhu Allah ta da shi kare ci kultu ya rasu da ba na ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu al'amali afdal wani aiki ne yafi a cikin ayyuka wanne yafi falala kare shi ta iman billah na farko dai imani da Allah shi ne babban aibo imani da Allah shiga musulunci kenan gaba daya sannan wa jihadu fi sabilillah da kuma jihadi don daukaka addinin Allah aiki ne mai falala ko da akwai ba da rai da zuciya a ciki wani ce kullu sai nace ayyun riqabi afdal a yanta wuya ya kuma wanne ya fi? in zan yanta bawa ko baiwa wanne fi lada an anfasuha inda aliha mafi tsadanta a wajen masu ita ba wanda fi tsada kurbai wanda ya yafi bai wanda fi tsada a wajen masu ita wa aksaruha zamanan kuma mafi yawancin ta kuɗi wanda ta fi kuɗi ko wanda ya fi kuɗi kaga wannan kamar fasara ne ko an ce an fasuwa mafi tsada da kuma mafi kuɗi duk ma'anar sa ne ko da haka kenan ka samu bawan da ya fi kowanne lada shi ne bawan da ya fi tsada ya za a yi bawan ya fi tsada zai zama yana da izini. a ce ga bawa ne amma ya iya harkan kwamfuta sosai a wannan zai kawo kuɗi da yawa to sai ka yanta shi to ya fi lada akan wanda faskare yake zuwa ya yi ce yake zuwa yi a jeji ya zo ya tsayar ko tono rijiya yake yi ko shadda kaga bare kai shi ko ko yake yi me kai wannan muhimmanci ne ko da ke nan bawa mai daraja wanda yake da ilimi ilimi na sana'a ko basira ko makamancin wannan wanda iya kasuwanci wannan kaga sai ya yi tsada ko da wani bawan ya fi shi karfi in kuma duk sun daidaita ba ilimi ne su ba aikin karfi suke kaga wanda ya fi karfi ya fi tsada ke in mace ce kuma wanda ta fi kyau ta fi tsada in bai wace mutum mutum ya yanta ta ko babu yanta ba wanda ya fi wannan lada wani kai haka ka kama hanyar tafiya a janna za ka ketare sirani kamar yadda ya zo a hadisi ko a ayyar alkur'ani na alai bukari da sai suka rawaito wannan hadisi babu fadlil insani ilan mamluki babin da ke bayanin falalan kyautata wa bawa al-mamluk shine bawa qala Allah ta'ala imam an-nawawi yace Allah ta'ala yake wa abudullah wa la bihi shai'an. wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibn sabili wa ma malakat aymanukum suratul nisa'i wannan hadisi da ubangiji ta ala cewa wa abudullah ku bauta wa Allah wa la tushriku bihi shay'an kada ku masa shirka idan wa abudullah wahdahu la sharika lahu ku bauta wa Allah shi kadai wanda bai da abokin tarayya kar ku masa shirka in ku yi shirka ku bata ibada wa bil walidaini ihsana ku kyautata wa iyaye kyautata. wa bil walidaini ihsana ai ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata wa iyaye kyautatawa ko da haka ka ɗauki ɗawainiyansu cinsu da shansu da tufafin a matuƙar kana da shi wajibi ne a kanka in ba su da shi su da duk da magani jinya da sauransu duk wata hanya ta kyautatawa a kyautatawa iyaye rabi zai qurba kuma a kyautatawa yan uwa shine sadar da zumunci ka kana ziyartar su kana ba su shawari kana musu nasiha Allah ba ka abun hannu kana taimakon kaga ka kyautatawa yan uwanka kenan kai sadar da zumunci wanda yake jawo arziki kuma yake sa albarkar rayuwa kamar yadda zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tama da kuma kyautatawa marayu Marayu shine wanda baban sai mutu kafin ya balaga ba ya mai taimako sa dama baban ne yake daukan tawaniyan yanzu ya rasu to kai ka zama baban sa ka zama mai taimakon sa za ku tashi da manzala ta kuma aljanna kusa kusa zan je zuwa hadisi wa jari bil da taimaka makwacci na kusa makwacci ɗan uwa ko makwacci na kusa da gidanka in ka taimake shi Allah zai taimake ka kuma za su ya yi wasiti a taimaka makwacci man kana yi billahi bil akhir fa yukrim jarahu wanda imani da Allah da ran lahira ya karrama makwacinsa ma'ana ya kyautata masa Kar ka cutar da shi cutar da shi kuma yana kai mutum zuwa ga wuta yana cinye imani kuma ya zo a haje shi to wallahi bil qurba za ma ma makwacci ma abocin kuma wasu sun ce kusa da dangantaka kaga yana da haƙƙin makwataka yana da haƙƙin kuma shi dangin ka kuma suka ce kusa na kusanci da gida yana da haƙƙin makwataka kuma gashi kusa kusa don an ce gida arba'in ta kowane bangare makwacin ka ne dama gida arba'in hagu gida arba'in gaba gida arba'in ba gida arba'in ka zo ne karamin gari kan dukkanin su makwatan juna ne dukkanin su makwatan juna ne kaga shine wa zalidul kurba ke ko kuma makwacci musulmi kaga shi ma na kusa da kai ne kuma makwacci in ya zama musulmi ya zama dan uwanka ya zama ga gidanka ga nasa kaga abun ya karfafa kenan haƙƙi uku haƙƙin makwataka haƙƙin musulunci haƙƙin yan uwantaka in kuma ya zama makwacci ne na kusa abin da ba musulmi ne kuma na kusa da kai haƙƙi biyu ko musulmi ne dan uwanka haƙƙi biyu in ya zama kafuri ne ko makwancinka haƙƙin da yake da shi shi ne haƙƙin makwancinka ko da ka kiyaye wannan haƙƙin din ko da wanda ba musulmi ba ne? yana da haƙƙi a kanka ka kiyaye wato ainihin hakkinka Wani jari da kurba da makwanci kusa kusaci Aisha radiyallahu anha ta ce ya Rasulullah idan da dan jefa dan romo na dan firfesu na wani da canza da bawa ya ce wanda ga ya fi kusa da naki ko da wanda ya ko ga kofar ka gana ka ya fi kusa da ya fi jin kanshin tukunyan gidanka shi fi cancanta ka kyautata masa amma da irin kicin ɗin yanzu na ba a jin kai ma ba a jin kanshin tukunyan makwabta wai ne ba gidan haya ba ne gida ɗin kawai da an je an rufe abun a cikin kicin kawai ba irin da ake jirgin a waje ba ko ba a ji kanshin ba dai a kyautata musu wajari junubi da kuma makwacci na nesa shine aljunu makwacci na nesa alba'i ko dai zama ba ga gidanka ga akwai gida uku tsakaninka da shi ko hudu ko goma shi ma makwacci ne kamar shafi makwata ko kuma zama ba musulmi ba kaga na nesa ne ko aljari junubi ya zama wanda ba dan uwa na jini ba amma makwacci ne to shi ma kake kyautata masa karka kai ba dan uwa na bane ko kuma karka ce ba musulmi bane ka kyautata masa shi ne wajari junubi ka kyautata makwacinka na nesan ma wasu sahibi bin jambi da ma'abocin sasanni wato makwabcin da yake ɗanfare da kai da makwabcin da kuke haya gida ɗaya ga ɗaki ga ɗaki ga kicin ga kicin wani gidajen ma kicin ɗin tere ɗakunan ma suna kallon juna garantan tere ya ga wannan makwabcin ya zama a sahibi jambi yana gefe ka kenan wasu ka ce wasu sahibi jambi mata a kyautata matarka domin ba wanda ya fi ka ba wanda ya fi ka kusanci da ita ana kwanciya da ita ga ga jikinka ga gada to za ka kyautata mata ita ma makwabciya ne ai ko sahibi jami ma amma wannan makwabcin ka tafiya wannan kuke tafiya tare da shi tawagar tafiya ta hada ku ji ma makwabcin ka ne yana gefe kana gefe kuna tafiya ko kuna mota ga kujeranka ga ka ko tsakaninka da shi babu nisa ko kuna jirgin sama kaga duk makwata ne jirgin sama duk makwata juna ne amma wanda yake kusa da kai bi? shi ne makwati na kusa ka dan shiga da dan tsireka ko da dan badan kuka cikin mota to makwacin ka bismillah bismillah ku bismillah har kai ce suna gani ya wasu na tsinkiya dan jus din kankalo sai an ka da wadata ka sai da adadin su ba ka da zata kwaɗe ne da kai kana kuma jin yunwa ko faɗin ƙasa sai ka ce bisimila ne an gutsura shi ma mai da yawon sa in kuma ya ce bisimila bisimila shi kenan ka dai nuna masa ya ci ka za a sarfi jabi da ka shi kenan wasu sarfi jabi ma'aboki na gefen ka ko na kasuwa makwacin kasuwa ga shago ga shago kaga in shago biyu ne uku ne ma makwacin ka amma in ga shago ga shago ya zama yana kusa da kai a sarfi jabi ina gefen ka shi ma ka kyau da dama kar ka cutar da shi kenan makwabci na kudda kudda nan wani sabiri da kuma ɗan tafarki shi ma ka ba shi haƙƙinsa a kyautata masa shi ne mutumin da ya tafiya guzurinsa ya kare ko da miloniya ne a garin zuwa zamanin ta ba waya ba ba ba banki ba ne a kawai ba atm ba ba kawai ya tafiya guzurinsa ya kare to ka zama miskini to shi ma a kyautata masa in yi roƙa a baki ya samu ya dawo gida ko da a gida yana da dukiya amma a yi yanzu idan kai mai kuɗi ne waya kawai za ka yi ba waya ba ma ba za ka yi ba in babu ma za ka waya ka ce a saba kuɗi a kawo ne ko zakka ba za ka ci ba yanzu wanda muzurin sai ya yanke masa ba da yadda zai iya samu to shi ne wanda ake bawa zakka in yana da kuɗi a garinsu in ka dama ba da shi ko a gidan ma ya zama fakiri kawai wa ma malakat aymanukum da abun da daman ku suka mallaka su ne bayin ku to shine muhallu shahid na ka wannan ayi ku kyautata wa bayin ku su ne ma malakat aymanukum abun da daman ku ta mallaka wato su ne bayin kuma za ka in ka yin tashi ka za ka samu lada da yau ka yin tashi ka kyautata masa kai masa alheri ko da baka yin tashi ba manzara sa zuwa lokacin da ya zo da suwa ya yi wasiti da abu biyu ne A salata salata wa ma mana malakat aymanu ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah kuma ku kyautata wa kyautatawa da daman ku ta mallaka su ne bayan ku kyautata musu haka galibin malamin suka fasa hadisi amma wasu malamai suka ce zakka ake zai A salata salata wa ma mana malakat aymanukum ku sai sallah ku bada zakka saboda dukiya ka mallake ta da hannunka amma dai bayin magana akan bayin shi yafi shahara yanzu inda ka ja qur'ani an cewa ma malakat aymanukum kana nufin me bayi ne bayi ake nufi to a kyautata wa bayi kar ka ga tunda ai kana da dama ka saki duk abin da kake so zai bauta maka ya maka duk abin da kake dama to kai ka ce ba za ka ji tausayin sa ba za ka kyautata maka ba Allah ta lade ka kyautata maka وعن المعروف بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه قلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه صاب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ في جاهلية هم إخوانكم وخوالكم جعلكم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموه فأعينوهم عليه متفق عليه وأنا حديث البخاري لما تذكر ويتوش وعن المعروف بن سويد لقى معروف بن سويد قال رأيت أبا ذر ناقى أبو ذر رضي الله عنه الله يدري أبو ذر الذي قال صحابي ما زال تفهم ناقى شو عليه حلة a tare da shi akwai tufafi a cikin afi wato riga da wando duk iri da ba hadin garbiza ba wato riga mayafin da zanin duk din iri da shi ne ma'anan afin da afi wato a da idan ka sa hadin garbiza to alaman talauci ne riganka daban wandonka daban amma zuwa ko wasu kalan kaya na gayu wanda ake sa riga daban wando daban kaga in irin su ne ba ya nuna talauci ba amma in tamba ne ka sa riga daban wando daban shi zai nuna talauci amma da sai shi ma an yi a baya irin yajin kuka na sai a yi wandon daban rigan kuma daban kuma gayu ne amma irin kayan gayu nan kaga galibin su zo kuma shed t-shirt da abun nan da shed Wando su za ka ga ya bambanta da me. da kayan da shi wannan ba ya nuna talauci dai nawa mutum talaka izini da in ka sa cikin wando ko kai tana ne amma yanzu akwai kodaddun wanduna da ake gami da su wai an ci gaba wai abin kunya ne kunya za ka je wani yau ka yanzu kuma a kodi ake sayan su ma ana gami da su ko ka zama yi kodaddun irin wannan jin kodaddun nan kar ka ɗauka talauci ne gami ne in ka gama sauri, ne sa a yage yana tafiya alamar mai duk kurorin sun yage alamar talauci ne amma yanzu kuma akwai wanduna ya gabu da ake gami da su idan na wata ya yi gano duk wasu ya yage ya yage gurorin duk a yage kwabirin duk a yage wai kuma haka kan gari ne an koma ba ke nan ko amma yau yadda za a yi gari har an yi riba sai ka gaji a yage ya kode a yage kuma wai an yi haka Na mutum ya yi gayon sai ya zo ya hau jirgin sama ya je ya sauka a wata ƙasa maza da mata kuma. Ka ga irin wannan baya nuna ne talauci. to amma idan ka ga mutum ya sa fatin da a riga da wando iri ɗaya akwai alaman wadata don ya samu wadataccen yaji to sai aka ga Abu Dharr bin Ghifari ya sa fatin da a karkashin ku riga yuke nan wa ala gulamihi mithluha sai da bawan sama ya sa fatin da a ya kure da shi ma bawan sama irin kayan da ya sa haka bawan sama ya sa kamar ka je ka kure a dakan ka kuma yaron gidanka ma ko direban ka shi ma ya sa irin wannan kayan ko ya maka kofa mai maka hidima a gida dan aikin ka shi ma ya sa irin wannan kayan kada mun mamaki ne yake ce fasa an an zalik in ji al-ma'auri da dina tambaye shi ya haka kai da bawanka duk kaya iri ɗaya kun kaya irin haka mai maka hidima فذكر انه ساب رجلا على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له maka سببي sai ambaci wata ran ya yi zagegeniya da wani mutum shi ne ma'anar sabba ba sabba ba in sabba ne shi ya yi zage shi kadai amma sabba kuma sun yi zagegeniya ya zage shi ya zage shi yadda mun yi zagegeniya da wani mutum alhaji wasu da a zamanin manzala ta sulma fa'ayyarahu da ummihi sai ya aibanta shi da mahaifiyarsa da aka ce zagegeniya kar ka dauka a sharfa ban ce a sharfa to don in ka aibanta mutum to ka zage shi ne ko da haka wannan aibanta wannan ita amma sa akwai ba za su yi ashar ba ai ba za su yi ashar ba so da haka sun yi wannan zagegeniyan sai fa ayyarahu sai ya aibanta wannan wanda yake zagegeniyan da shi yake faɗan da shi bi ummihi da mahaifiyarsa sai ai mahaifiyarsa ba balarabiya ba ce bidali ba ajabiya ce wasu malamai sun ce da bilal ne wannan da bilal to bilal kuma kaga mutumin habasha ne in mutum ne kuma bawa asalin sa aka yanta yi to suna faɗa suna faɗa sai ce masa yabna sauka, ya kai yar bakar mace ba ka zagi ne a wannan lokacin yar bakar mace kawai to kaga mun zo ce dan bakin mutum ba wani zagi duka mu bakake ne amma kasashen larabawa kaga zai iya zama aiki zai iya zama aiki kisa ba za mu yanka zo mu aura maka yar Najeriya ya ce ai yana tsoron kada dan ya fito baki kar ce ba nan ka ne kuma zai iya yiwa ya ɗauko kawo nesa sai ya fito baki kawai tun da zamanin laraba ma an samu ballanta ne sau da haka tsakanin laraba ma ana samun baki in tausayi ya fi gita sai ce masa yamna sauda ya kai ɗan bakar mata haka zagi ne zagi ne to da ya haka faƙalar bisa sassan maza su sai aka kai masa wannan magana maza su sai ce innaka mu'un fi ka jahiliya A bazar kai mutum ne wanda akwai ɗabi'a na jahiliya tare da kai saboda ka adanu fi nasab fi umuri jahiliya su kan mutum a danginsa mura ne irin da jahiliya musulunci ya riga ya haɗa mu gaba ɗaya innamal mu'minuna ikhwatu mu'minin yan uwan juna ne ko ba za ka zo ka rena kabilan mutum ba kai wannan dan kabila kaza ne ko dangin kaza ne ko dan suwa ne a ai ba shi ya zaba wa kansa ya fito wannan dukkanin mu ba wanda kan halitta shi aka ce wata kabila kake son kafi ko ya zama ko su aka ke so su zama iyayenka ko danginka babu wannan ko kuma ya ga shi ne kawai a ba laifinsa ba ne in ma fito ta karamar kabila ko ya fito iyayensa talakawa ko ne ko wata kabila ce wata iri ko a ga yanayin muni sa ko ni abu duka wannan ba laifinsa ba ne don ba shi wa kansa ba ko da ka ba za ka aibanta shi da wannan ba ko da ka anan ya soke shi a danginsa ya ce masa tambakar mace kaga a lokacin laraba nan a tsakiyar laraba ta wasu tambakar mace kaga an zage shi mutum maza kuma ya ce masa inna kamru'un ka jahiliya yace kai mutum ne akwai ɗabi'a ta jahiliya tare da kai shi shi sami tabiya cikin kitabun imani ce zai iya mutum ya zama yana da ɗabi'a ta jahiliya kuma yana da imani kaga kuka a dangi ɗabi'a ce ta jahiliya da niyaha lokacin mutuwa cewa in jahiliya ne amma kuma bai fidda mutum daga musulunci ba za ka ce kai mutum ne wanda akwai jahiliya a tare da kai kun ikhwanukum maza za ce ba 'yan uwanku ne wa qawadukum masu muku hidima ne jadahum Allah ta ta aidikum Allah ya sanya su karkashin ku. ai kuma ba ba wai wayon ku bane Allah ne ba ku wannan sarauta ya zama suna karkashin ku suna ba su umarni su yi ta muku hidima faman kana aqubu ta da yadi duk wanda dan uwansa ya zama yana karkashin hannunsa ma na duk wanda ya mallaki bawa duk bayan yan uwanku ne to fajo da yan hobi ma ya kudu ya ciyar da shi daga abin da yake ci kar ka ware abincinsa ya zama daban a gidanka kai naka mai kyau da nama shi kuma a masa abincinsa daban kar ka yi haka idan kana da yaron gida ko masu gadi su ci abin da kake ci yaran gidanka abin da suke ci yadda 'ya'yanka suke ci haka za su masu gadin ka haka direbobin ka haka kar ka ware abincin su kace nasu daban naka daban wani yalbisu ya dinka masa tufafi min ma yalbisu daga abun da yake dinkawa to a nan ana nufin irin nau'in tufafin da kake sawa shi ma ya sa idan yaji kake sawa ya sa yaji kar ka je ka dinka masa kodo ko garara ka bashi amma ba dole sai ya zama iri ɗaya ba kanan ba dole kwalitin sai ya zama iri ɗaya ba wannan ba malamin da ya wajabta wannan amma shi abu zai rage fari haka ya fahimta da ya tashi sai zama komi iri ɗaya kwaliti da kalan komi iri ya kayan haka yi wa bawansa domin wancan abin da ya yi ya yi nadamansa in ka yi hakan kaga ka kyauta amma bai zama wajibi ka yi hakan ne za ka iya ya zama dai jinsi in an kwatin kake sa ya sa kwatin ka je ka dinka masa wata leda leda da sauransu amma ba dole na sai ya kai tsada ba don kar wani ya zama yana dinka shaddan dubu ɗari biyu da hamsin a ci kuma mai gadin gidansa ma ya dinga masa ta dubu ɗari biyu da hamsin ta wannan bai zai yi ba Kamar in yi haka ɗin goma ai mai gadin ma zai jawo shi sai ce wallahi ni da kuɗi ya bani ma ko ba haka bane ai shi tana da yanka sai abu mai tsada kawai sai ni wallahi da kuɗi ya bani da ya Ko da haka zai dinga jin haushi ka ne ka ɗauke shi a kun tafiya ka ɗauke shi a hotel da dubu ɗari biyu da ɗaki kwana ɗaya saboda kai ma ka sauka a wannan hotel din sai ce wallahi da duk kudin ya bani na kwana a mota da ya fi mini wallahi ko a masallaci rare ka kula da irin wannan bai zama dole ba ko za ka wannan bin babin muwasa ne ba babin musawa ba babin taimako ne ba babin daidai wa daida ne ɗari bisa ɗari ba amma dai abu zai gefari shi sai daidai ta zama irin kayan da ya sa irin sai ɗinkawa wato ainihin bawansa sai ce wala tukallifuhum ma yadribuhum kar ku dora musu abin da zai rinjaye su wato kar ku dora musu abin da ba za su biya ba su bayi a tashi aikin da ya ci karfin sai kaga ka zalunce shi fa in kallaftumuhu in kuka dora musu abin da ya fi karfin su fa inuhum alaiku taimake su akan sa in ka tabbatar aikin nan bai zai iya wa ka je ka nemo wani ya tiya shi ka biya shi ko kai da kanka ka tiya shi ko ka nemo wani ya tiya shi ka biya wancan ka ka taimaka masa kenan amma ka sa shi wani aiki wanda bai zai iya yin sa ba ka ce dole sai ya maka shi a wannan wuri ka zo ka soke filan siminti ka ce shi kaɗai zai shigar da ita a yau Ka ga abun akwai galunci a cikin sa sai dai ka ɗebo wasu su zo su tsaya shi su shigar da shi wannan hadisin bukari da muslim suka rawaito shi hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam قال إذا أتى أحدكم خادمه بدعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أخلة أو أخلتين فإنه ولي علاجه رواه البخاري إمام البخاري روى أن حديث وعن أبي هريرة دقى أبو هريرة رضي الله عنه ألا يدلش عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى من ذلك قال إيه؟ إذا أتى أحدكم خادمه بدعامه idan ɗayanku khadimu mai masa hidima a ta ya zo masa hita amihi da abincinsa wato wanda yake maka hidima ya kawo maka abincin kai ajiye maka shi yake jefa maka abincin shi yake kawo maka fa in lam ko ma'ahu in dai bai zaunar da shi suka ci abincin tare ba to fa kuma hukumatan ya mika masa loma ɗaya wani kuma ɗaya ko loma biyu au ukulatan ko ci ɗaya kaman kaman kamfata ɗaya a wani kuma sai a da kuma sai ko ci biyu kan fata biyu kenan ka sa wani mai maka hidima ya maka abinci ko ya je karɓo maka abinci sai ya kawo ko ka ce zauna mu ci tare in ba haka ba ka ɗan tsakura ka ɗan tsakura masa wannan abinci shi ma je ci ka je ka zo tsirenka ka ce mai gadin ka ya ɗauko maka a mota kawo falo ka ɗan gutsura masa ko da tsoka biyu ne mai da ka ko su jus ɗinka ka bashi guda ɗaya ko lemo da ayaban ka ga ɗan ɓantara masa ka bashi mai maka hidima direban ka kar ya zama kai kana ta cin daɗi shi kawai hidima yake yana karɓar ka yawunsa na fitewa. ko da haka ka ci tare da shi ko kuma in ba ka ci tare da shi ba ka takura masa shi ma mai da ya mai da yawunsa in wajen zai ma ka sai wanda kai ma za ka ci kuma shi ma ya ci dan takura ka bashi ba sai kun ci daidai wa daidawa. in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zace fa innahu waliya ilajahu saboda ai ya jibinci ilajahu aiwatar da wannan abinci ko aikin wannan abinci al'ilaj shine al'amal wa minhu al-mu'alaja al-mu'alaja shine muzawala shine mu'amala wato aikata wannan abu shi ya dafa abincin ko shi ya tattali abincin ko shi ya kawo maka shi duka dai wannan ko yana gani kana ci duka sakura masa domin wato ainihin ya mai da yawunsa wannan shi ne ka kyautata amma in baka yi haka ba to baka kyauta ba a riwayar muslim wa qad ya harrahu wa ku ci abincin tare in shi ya jifa ko kuma ka tsakura masa saboda ya jibinci zafin abincin da kuma kukunan abincin da kuma turbin abincin da hayakinsa saboda yana jifawa hayaki na dukansa ga zafi har yanzu ya kawo maka kuma sai ta a haka shi ma a masa ko kuma a ci tare da shi in an yi haka shi kenan an kyautata masa رواه البخاري امام البخاري تو حديث يتي الاخلة hamza الحمزة دي حمزة ضمة هي اللقمة شيني لومة kaga idan aka ce an haɗa su a wurin da lukuma da ukula kaga lukuma sai zama loma ukula kuma abin da za a kamfato a cikin kila zai iya fin loma ko ba zai kai loman ba ko makamancin wannan babu fadlil mamluki alladhi yu'addi haqqa Allah wa haqqa mawalih ya isa da na son raba karatun duniya rana a cewa mu karshen kitabu abin al-jihad amma insha Allah dai sai mun kari ta ce kafin mu rufe shi wannan littafi Allah mu ya samu dace wa wa karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.